Filibiyawa Sura ta uku A ƙarshe kuma ’yan uwa, ku yi farin ciki da Ubangiji, sake rubuto muku waɗannan abubuwa bai gundure ni ba, gashi kuwa domin lafiyar ku ne, ku yi hankali da karnukan nan, ku yi hankali da mugayen ma'aikatan nan, ku yi hankali da masu yankan jikin nan, don mu ne masu kaciyar ainihi, masu bautawa Allah ta wurin Ruhu. masu taƙama da almasihu Yesu, ba mu kuma dogara ga lamuran ganin ido, ko da yake ni ina iya dogara ga lamuran ganin ido, in dai nake so. In kuma akwai wanda yake tsammani yana iya dogara ga lamuran ganin ido, to ni na fi shi, an yi mani kaciya a rana ta takwas, asali na Isra'ila ne, na kabilar Biryaminu, ba Ibra ne. ɗan Ibraniyawa, bisa ga shari'a kuwa ni ba farisiye ne, a wajen himma kuwa mai tsanantawa ikkilisiya ne ni, wajen aikin adalci kuwa bisa ga tafarkin shari'a marar abin zargi nake. Amma dai kowace irin riba na taɓa ci, na ɗauka hasara ce saboda almasihu. Dahir, na ɗauki dukkan abubuwa hasara ne. akan mafificiyar darajar sanin da nake yi na almasihu Yesu Ubangijina. na. saboda shi ne na zaɓi yin hasarar dukkan abubuwa, har ma na mai da su tozari domin almasihu ya zama nawa, a kuma same ni a cikinsa, ba da wani adalcin kaina ba, wanda ya danganta da bin shari'a, sai dai da adalcin nan wanda yake tsirowa daga bangaskiya ga almasihu, wato da adalcin nan wanda yake samuwa daga Allah ta wurin bangaskiya. Muradina kenan, in san almasihu. in san ikon tashinsa daga matattu, in yi tarayya da shi a shan wuyarsa, in kuma zama kamarsa a wajen mutuwarsa, domin ta koƙaƙa in kai ga tashin nan daga matattu. Ba cewa na riga na kai ga waɗannan ba ne, ko kuwa na zama kammalalle, a'a, sai dai ina na cewa ne, in riƙe abin nan da almasihu Yesu ma ya riƙe ni saboda shi. Ya uwa. ban ɗauka a kan cewa na riga na riƙe abin ba, amma abu guda kam ina yi, ina mantawa da abin da yake baya, ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba, ina nacewa gaba-gaba zuwa manufan nan domin in samu ladar kiran nan zuwa sama, da Allah ya yi mani ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, ɗaukacin waɗanda suka kammala a cikinmu, sai mu bi wannan ra'ayi. in kuwa a game da wani abu ra'ayinku ya sha bamban to Allah zai bayyana muku wannan kuma sai dai a duk inda muka kai mu ci gaba da haka ya ku uwa ku yi koyi da ni dukanku baki ɗaya ku kuma dubi waɗanda zamansu yake daidai da gurbin da muka bar muku domin da yawa waɗanda na sha gaya muku yanzu kuma nake gaya muku har da hawaye suna bin Yesu in ji su amma su magabtan gicciyen almasihu ne, ƙarshensu halaka ne, Allahnsu ciki ne, rashin kunyarsu ita ce a bar takamarsu, sun ƙwallafa ransu a kan al'amuran duniya, mu kuwa ‘yan mulkin sama ne, daga can ne kuma muke ɗokin zuwa mai ceto, Ubangiji Yesu almasihu, wanda zai sake jikin nan namu na ƙasƙanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na ɗaukaka. da ikon nan nasa na sarayar da dukan abubuwa a gare shi.